sababbin ministoci masu jiran gado su 36 sun kammala taro na bita na kwanaki biyu da gwamnatin tarayyar najeriya ta shirya musu domin fahimtar da su akan manufofi na wannan gwamnati ta canji da muhammadu buhari zai jagoranta sabanin tunanin da waɗansu 'yan najeriya suke da dangane da bayanai a baya da shugaba muhammadu buhari cewa za a yi waɗansu ministoci na je ka nayi ka ne ba tare da ofis ba shugaban ƙasar ya amfani da wannan ganawar da aka yi da sababbin ministoci da ke jiran a rantsar da su cewar bayanin ba haka yake ba to amma da farko dai na tuntuɓi ɗaya daga cikin ministocin masu jiran gado wato barista solomon dalun domin in ji ƙarin bayani akan bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya musu na cewar su jakadu ne na canji waɗanda tilas ne su bi doka da ƙa'ida da tabbatar da an yi abu bisa ga tanade-tanade na ƙa'idojin aiki a gwamnati ba tare da nuna ƙarfi ko fin ƙarfi na hukuma ba. A ta a cikin bayanan da aka yi an nuna da wannan cikin ah, abin da muka koya cewa lallai ne yayin da muke zama wa limaman canji babban bukatu gare mu shine a musadakar da kai kuma a bi komi a bi abin da doka ta sana kuma doka ta fida tsarin nan cikin aiki a nuna sanin ya kamata da kuma suna bukatun yan Najeriya na nema a gwada musu shugabanci masu kyau saboda haka wayannan suna cikin abin da aka koya da su. To amma a daidai lokacin da kuke jiran a rantsar da ku akwai bayani da shi shugaban kasa ya cewa waɗansu ku ba za a ba su ofisoshi ba kamar ministoci ne na je ka na ka saboda irin talaucin da Najeriya take ciki. A wurin wannan mu'amalar an nuna hanyoyin da za a bi na raba waɗannan kamar ofisoshi da yan kaɗan ne ba wai dukan ku ne za ku same su ba? A'a wannan ko shi shugaban kasa a jawabinsa na buɗe wannan taron ya yi gyara ga waɗannan fitantunu wanda kafofin su kafofin labarai suka fi da su a rashin yadda sun fahimce shi ya yi wannan gyara. Ita tsarin mulkin Najeriya ta nuna cewa kowane jiha a yayin da ake nade membobin majalisar zartarwa tana da iko ta samu mutum daya shi shugaban kasa ya nuna cewa an rage yawan ma'aikatan gwamnati ne amma ba wai an rage matsayin ministoci ba da kuma aikin da za su yi ba amma kada a manta iko na raba waɗannan mukamai cewa wannan zai samu wannan a ma'aikata ya shugabance ta iko yana tare da shugaban kasa ne saboda haka a yadda muka fahimci shi kuma mun gamsu a bayaninsa ba tana karo da abin da ake yawo da shi cewa ya ce waɗansu za su zama ministoci na jeka an yi ka wannan ya gyara wannan ra'ayi saboda haka abin da muke so yan jarida yan najeriya su sani ne za a yi ministoci talatin da shida ma'aikatan gwamnati kuma za su kai yawan su ba kuma shugaban ka zai raba waɗannan ministoci bisa ga waɗannan ma'aikatu domin a samu biyan bukatan gwamnati. Wato kana nufin dukkan ku ministoci za a ba ku ofisoshi a waɗannan ma'aikatun da aka rage yawan su suka zama 'yan kaɗan kenan ba wai wani zai kasance ba da ofishin zuwa ba sai dai a kira shi taro na mako-mako na majalisar ministoci? Ba waɗannan ra'ayin dai muna karanta su kawai amma ra'ayin da shugaban kasa bayanin da shugaban kasa ya yi kowane minista za a shi aiki da zai yi za a shi kuma ofisin aiki bisa ga matsayinsa saboda haka ba bai ce wai akwai wadansu wanda za su zama ba wani minista ka ayyuka bisa ga wannan bayanin da shi shugaban kasa ya yi barista solomon dalon kenan ɗaya daga cikin sababbin ministocin da aka bai horo na kwanaki biyu da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya shirya ma sababbin ministoci da za a rantsa kwanan nan ko me ake ciki dai dangane da wannan cece ku ce na ba su mukamai ko kuma ofisoshi da kuma zarge-zarge da ake ci gaba da yi cewa waɗansu ministocin na jeka naka ne za a yi a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya natsar da su za a sanya da tsarin yake domin 'yan ƙasa su fahimci irin manufofin da gwamnatin ke da dangane da halin da ta ce ta samu kanta a ciki na rashin kuɗaɗen aiki da kuma talaucin da ya dabaibaye ta a sanadiyar cin hanci ga shawa da ya durƙusar da gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.